dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata alin dume ya biyo bayan korafi ne da ya gabatar a kan batun shigo da motar nan kirar range rover wadda aka ce shugaban majalisar dattawa sanata bukola saraki ne ya shigo da ita da kuma batun cewa sanata dino milaye bai karasa karatunsa a jami'ar ahmadu bello ba wani abu da sanata yusuf abubakar yusuf daga jihar taraba ya yi tsokaci a kai akwai wa'anda suka je kotu you know, suka kai karan you know, uh, da senate president da deputy senate president da wasu an yi zuwa da dawa a kansu amma ba yi suspending ɗinsu ba ko warning ɗinsu ba a yi ba kama ina gani you know, batun shi uh, senator ndume abinda senate ta yi ban ce ba ba daidai ba batun suspension din gara a sake duba wannan yadda ake tafiyar da wannan suspension da ake na ɗaya ba mutanen constituency ne suka laifi ba tunda in an samu senator ko ko member da laifi don haka ba matsabarsa ba ne suka yi laifi don haka amma a zo a ce an dakatar da shi to an dakatar da aiki da yake wa constituency wannan a ganina ya kamata a sake duba don a yi gera akan wannan an dakatar da induman ne a bisa laifin ya kawo wa majalisar dattawan rashin mutunci a lokacin da ya nemi a yi bincike to wai yin hakan laifi ne tambayar kenan da na yi wa sanata bala ibini na allah ga kuma amsar da ya bayar kowane sinata yana da abin da muke kira privilege idan ka ga ana zagin majalisa kuma kai dan majalisa ne ai zagin ya, shahi kowa so ba laihi ba ne idan ka jawo hankalin majalisa cewa to ga ha abin da jama'a suke cewa ya kamata a bincika don jama'a su san gaskiya yanzu da bai yi haka ba ana wannan binciken ana sanin gaskiyar magana to shin sanata alin dume yana da hurumin kalubalantar dakatar da shi da majalisar dattawan ta yi kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim ya ba da amsa akwai sashi na shidda na bangaren shari'u ko kuma alkalai ko kuma kuliya wanda wannan nan ne zaka kai duk wani korafi wanda yake an yi maka kana ganin karan tsaye ne ko kuma cin mutunci ne sanata ali indima yana da damar da zai iya kai majalisar dattawa da kuma duk wani wanda yake da hannu akan wannan mataki domin a nemi mushi haƙƙin shi idan majalisa ta duba ta ga cewa eh hurumi ne wanda yake yayi daidai da ta duba ta bashi haƙƙin shi shi za ta furta cewa iya eh, ga haƙƙin shiga diya da za a biya shi kuma ta ba da umarnin maida shi a matsayin kujerar shi daram a majalisar dattawa ta Najeriya. Alin Dume dai ya shiga halin rashin jituwa da takun saƙa ne da 'yan uwansa na majalisar dattawan a lokacin da ya nuna goyon bayansa ga muƙaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.